ran yadda arzikin ƙasa zai bunƙasa yadda tsan kasa zai ƙara ba da haɗa kai ka gane ko hmm. don yadda abu zai ƙare wa mutane sauƙi a cikin ƙasa ga dai shi baril eh, guda abin da yake da yana da litar ɗari da sittin ba ɗaya na, na, mai in an ka tace shi ana samun litar saba'in da hudu na, na essence litar saba'in da hudu nan in ka ga masu so eh, baril dubu bakwai da muke wanda shi ne na shan mu dubu goma sha uku a haidda shi dubu bakwai mu sha don zai zama kamar litir dubu ɗari biyar da goma sha takwas in an ka rage dala talatin talatin za a rage kamar kowace rana wanda za a sa cikin ekonomi kamar kusan miliyon saba'in da takwas kowace rana wannan hukudin mutane ba cikin aljihun za su ba misali taximan mm. yana shan man jika ashirin misali ga ini in an ka rage mishi wannan kuɗin sai kuɗin su su koma yana son jika goma sha biyar wannan jika biyar kin ƙara sata ne zai yi cikin bukatun shi mm. ka gani kenan wancan wanda ya ƙara madalla shi ma wancan wanda aka ƙara sayan harkar nan tashi da jikan nan biyar shi ma al'amarin shi ƙara ɗaukuwa zai yi to haka nan da haka nan da haka nan abu har ke ƙasa mm-hmm. in ana son ƙasa ta yi daidai sai an yi haka na biyu shinkafa da aka rage ma kuɗi yana da kyau amma da saura burkina yau in ka tafi dori ni na hudi shinkafa ka goma sha ɗaya take dan mine ne nan ba za ta koma haka ba dan mine ne mine ne ya bambamta mu da burkina me ya bambamta mu da dori ka gane ko don ko da yake muna cewa dole in ana son shinkafa nan ta rage ta rage ta rage kuɗi sai mun ɗauki mataki biyu talakawa da kansu ya kamata su canza yanayin al'amarin abincinsu wai dole sai an ci shinkafa ni ina karami ba a cin shinkawa ina karami in kaga an dahu shinkawa sai na sallah mm. ko ran biki shi ma ba kowane gida ba kuma amma mutane suna rayuwa muna da abinci wanda yake kamar rogo wani irin abu ne ba ya sarrafa da rogo dan mine ne garin rogo nan har yanzu sai an kawo shi daga Najeriya ko sai an kawo shi daga Benin ko sai an kawo shi daga daga daga Lomi ko daga Ghana dan mi ya kamata a ce mun kai inda zamu sarrafa shi mu sarrafa shi kamar yadda su ma suke sarrafa shi ai ba izin gare su ba wanda take ton dubu ɗari in akwai wannan using kit kuma akwai mutane suna sarrafa shi da hannunsu mm, sai mi mekanize mm. ya kamata kuma in ana son dan kasa ya ƙara samun walwala a bashi haƙƙin shi wuta wagga ta ku da wuta wagga mm. ya za a yi ma wuta ya kamata a yi adalci akan wuta ni ban taba ganin inda babu adalci kamar bisa harkan electricity ba wai a ce wanda ya hi shan wuta shi ya hi biyan kuɗi da yawa dan in ka tafi kasuwa wanda ya hi sayan haja da yawa da mai sayan ɗaya da mai sayan dubu mai sayan dubu ya hi samun sauki amma sai a ce nan mai shan wuta wai mai shan wuta da yawa shine za a sa ma kuɗi da yawa a lurke masu shan wutan nan da yawa kamfanunuka ne gare su kuma kamfanunuka nan suka sarrafa abin da suke sarrafa wa suke sai dama talaka suke sai dama to dan Allah dan annabi a mai da wuta in ana so a mai da ta kilowatt daya in ka sha dubu a a lissafa maka dala 20 20 so dubu in ka sha goma a lissafa maka dala 20 20 so goma sa'an nan aka yi adalci mm. ya kamata a yi adalci ya kamata har ka huta a yi mata adalci kuma banda an dora maka mataki mataki in ka kai in ka sha kaza a ƙara kaza tranche tranche hauren tranche uku kuma a ƙara tv a kanta dan ya kamata a cire mana tv daga cikin abin nan bisa harkar huta gwamnati ta samu kuɗi mm. gwamnati ta samu Eh, me yake da suna ma'adani wanda za su kawo mana kuɗi iraniyan kimu ya koma hannunmu yau ga mai mun samu maimakin baril 20 dubu 20 muna hidda baril dubu 100 watakila ma an ka yi abin saboda Allah a yau ana samun dubu 200 da wani abu tun da rijiyoyin ai muna da labarin akwai waɗanda gwamnati ba ta san da su ba amma na san yanzu ita wagga gwamnati mai adalci ta san da su to ya kamata duk a haɗa su ka gane ko saboda saboda arziki bunƙasa jin daɗin rayuwar talaka talaka ya ce wa <clears throat> eh, kamar yadda kare ke hudi mm. in ana biki a gidanmu a gani a kas insha Allah Allah ya samu gani a kas eh, Alhaji Ibrahim Mahmudu mi za ka kara game da zancen waɗannan raguwa-raguwa farashin isansi da na shinkawa ko in ce farashin mai da Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh 'yan uwa musulmi masu albarka da suke ciki wannan shahi mai tare albarka na tiktok ina maku fata alkhairi ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya muna jagora zuwa ga ayyuka na alkhairi yau mardic mardi ta yi daidai da biyu ga wata na bakwai miladiya demil ventikat 'yan uwa musulmi masu albarka tabbaci haƙiƙan mun saurari wannan muhawara da aka gabatar da ita a jiya a gidan telebijin na ƙasa wanda insha Allahu wannan muhawara yana ɗaya daga cikin abubuwan da za su nuna matalakawan Nijar cewa gurinsu ya cika an samu canjin mulki daga mulki na kama karya daga mulki na azzalumai daga mulki na maciya amana ƙasar Nijar da talakawa. Domin a mulkin da ya shuɗe, babu wani mutum wanda ya isa ya zo ya muhawara a gidan telebijin na ƙasa, kuma ya kwaɗi abubuwan da muradin talakawa ne, su ne talakawa suke guri a cikin rayuwarsu. Wannan latiza Allah ya ƙara ma rayuwarsa albarka, Allah ya sa masa albarka, Allah ya taimake sa gaba ɗaya. Wannan ita ce shawarar da muke bayarwa ga mai girma shugaban ƙasa Abdurrahman Chani da Majalisar Mutaceton ƙasa CNSP. Dukkan bayanunukan da wannan lattiza ya yi, wato bayanunuka ne abun dubawa, wa'yanda ya kamata mai girma shugaban ƙasa Abdurrahman Chani ya duba ya ga abin da ya dace a yi domin al'ummar Nijar talakawan Nijar su samu sauƙi a cikin rayuwarsu. duk abin da wannan latiza ya yi bayani alkhairi ne ga talakawan Nijar alkhairi ne ga ƙasan Nijar muna roƙo muna son alhurma ga mai girma shugaban ƙasa a dubi wannan buƙata. wato a sa muna hannu insha Allah. ƙarin bayani na biyu na ɓangare na shine har yanzu akwai ɓangaren ruwa da ɓangaren wuta da talakawa suke fama da wannan abubuwa waɗanda lokacin tanja ba haka suke ba lokacin da waɗannan shugabanni suka zo a azzalumai masu biɗa shan jinin talaka suka ƙara ma ruwa kuɗi suka ƙara ma wuta kuɗi shi ma muna neman alfurma ga mai girma shugaban ƙasa a duba a gani wannan shi ma muradin talakawa na talakawa suna ƙorafi suna muna magunguna akan wannan muradi kina a duba a ga abin da ya kamata a yi a cikin wannan al'amari na biyu ina kira zuwa ga talakawan Nijar musamman ma waɗanda muke hawan social media shugabancin ƙasa ba wasa na ba shugabancin ƙasa ba wasa ne ba ko shugabancin jaha aka sayya ka kana sanin abubuwan suna da girma don wani ko shugaban gidan shi ya gaza tsayuwa da gaskiya balle shugabancin ƙasa saboda haka a dinga yi ma wa'annan shugabanni namu masu albarka uzuri kuma kada ku rinka jin wasu labaruka ta hayya wadda ba ta da kyau kawai sai mutum ka hau social media kai ta haushi kai ta haushi kai ta faɗin wasu magunguna wa'anda bai dace ga mai kishin ƙasa ɗan Nijar a ji wa'annan magunguna gare sa ba. sa'annan duk abin da kuke guri wannan gwamnati mai albarka tana ta yana da wannan tsari a cikin hikima yana daga cikin hikima wadda Allah ya saya ma wa'annan gwamnati wanda ban taba ganin wata gwamnati da ta shuɗe mai wannan hikima komi na suna ta da shi ne a hankali a hankali in ana ganin laihi a gare ka ba za su tashi kai tsaye da talakawa ke guri a zo a dahike ka a kame ke ka a sa ka gidan kurkuku ba haka nan na ba a za su kyale ka laihinka kai da kanka ma sai ka bi a kame ka a kai ka gidan kwaso wallahi kai da kanka sai ka bi haka saboda laihukan ka za su hitowa ga hili duniya ta shaida kowa shi shaida haka koma gurin kai da kanka a kame ka a liƙe ka sadaka a riƙa yin uzuri ba haka na aka al'amarin shugabanci ba ko kuma mu dinga tunanin duk abin da za a yi a cikin ƙasar Nijar shugabanni sai sun hito dole su yi muna bayani ta kafafan labari don mu ba haka nan na aka jagoranci ba jagoranci akwai sirri akwai sekire ko a gidanka ba duka abubuwa na aka hiddo ga hili ba ya kamata mutane su fahimci wannan kuma abin da babba hango yaro ko ya taka turmi bai hango shi wannan magana ce ta gaskiya ta tsohi abinda ɗan shekara sitti ya hango ni ɗan shekara hamsin ko arba'in da wani abu bai iya hango shi saboda akwai zamanunuka da yawa waɗanda shekaru ne suka shuɗe ya ga abubuwa waɗanda ni ban gane su ba amma yau sai ka iske yaro ɗan shekara ashirin da biyu ya taho yana gaugawa saboda dama yaro akwai sauri a cikin rayuwar shi to mu riƙa sai ya hankuri a cikin tahiya duka al'amuran da kuke guri talakawan Nijar insha Allah ni ina da yakinin sai sun tabbata amma dai ku sa hakuri a cikin rayuwa ba a son gaugawa domin gaugawa aikin shedan ne Allah ya taimaki ƙasanmu, mu Allah ya ɗaukaka ƙasanmu, mu Allah ya ɗaga tuta ƙasar mu Allah ya kiyaye mana shugabannin mu musamman ma mai girma shugaban ƙasa Abdulrahman Chani Allah ya tsare ka Allah ya ƙarfafe ka Allah ya kiyaye ka Allah ya kare ka da sharrin masu sharri turawan mulkin mallaka da munafukan 'yan siyasa da su karnan su waɗanda suke haushi a cikin social media bi rahmatihi ya arhamur rahimin ya hayyu ya qayyum ya dhul jalali wal ikram assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh